Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanku da wannan sanyin safiya ta yau Alhamis. wadda ta yi daidai da goma sha takwas ga watan Disamba da da biyar, inda yanzu haka agogonmu a gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare wanda za a iya kama shirye shiryenmu mu kai tsaye kan mita arba'in da tara ko kilo dubu 6,170 da mita 31 ko kilo da da biyar masu gajeren zango. Haka zalika za ku iya sauke manhajar mu a Play Store ko kuma kama mu a TuneIn Radio da Radio Garden ko kuma garzayawa shafin mu na gtahausa.com don samun labarai da su. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, Canal 3, Niyya, Dalol FM da kuma Nomad FM. Haka zalika a kasar Ghana za a iya zuwa Alpha Radio ko Marhaba Radio don sauraron mu kai tsaye. Ni Yusuf Aliyu Harande da zan jagoranci shirin tare da Sauda Kabir muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan safiya. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da su bari mu fara da kanin labarai. Akalla mutane goma sha biyu ne suka rasa rayukansu a wani farmaki da aka kai kan masu haƙan ma'adanai a Najeriya. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya fita sabbin masu kula da sashen albarkatun man fetur bayan da shugabanninta suka yi murabus biyo bayan dambarwar da aka tafka da dangote. gwal da uranium sun bunkasa kudaden da ake samu daga haraji a kasar Namibia bayan da farashin diamond ya faɗi ƙasa warwas. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A bangaren rahotanni kuwa ko ta ya za a iya magance rabe-raben kawuna tsakanin mabiya addinai mabambanta a arewacin Najeriya? Mun hango mummunan ɓanna ne da wannan rabe-raben yake mana da na addini da na harshe a arewa. Ita kuwa uwar gidan gwamnan jihar Borno ta gabatar da sakon matar shugaban kasa. ina cikin waɗanda aka sa ma dariya daga cikin zuciya har ba fuska ba. Kaɗan daga cikin abubuwa da muke tafa da su kenan Bayan nan kuma zan gabatar muna da shirin muna amfanin ilimi aiki da shi. Daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni a takaici. Amma duk mu mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum Akalla mutane goma sha biyu suka rasa rayukansu yayin da kuma aka yi garkuwa da wasu uku lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai farmaki wajen haƙar ma'adanai a ƙauyen Atoso da ke jihar Filato a Najeriya, a cewar wani wakilin cikin gida ranar Laraba. Delop Solomon Wantiri wanda shine shugaban kungiyar matasan Berom na Berom Youth Molders Association BYM ya ce maharan wanda 'yan gari suka ce Fulani ne dauke da makamai sun kai farmakin ne a daren talata inda suka jikkata karin wasu mutane biyar da a yanzu ke kwance a gadon asibiti da raunukan harsashin bindiga. Wannan hari na baya-bayan nan ya ƙara kunna wutar rashin zaman lafiya da ake ta fama da shi a Filato a yankin Najeriya ta Tsakiya, inda yawan rigingimu na ƙabilanci da addini ke ta'azzara faɗa tsakanin manoma da makiyaya. Ana ci gaba da samun ɓarkewar rikici duk da alwashin da gwamnati ta ɗauka na kawo zaman lafiya. Muwantiri ya ce harin da aka kai ranar Talata ya biyo kwanaki kaɗan bayan hallaka wasu yara hudu a wani ƙauyen da ke makwabtaka da Atoso, inda yake zargin hukumomi da nuna halin ko-in-kula. Ƙungiyar ta BMY ta buƙaci gwamnati da ta aiki da dakaru don su hana kiwon dabbobi a gonaki kuma su kubuto da mutanen da aka sace. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya tura wa Majalisar Dattijai sunayen mutane biyu da za su shugabanci sashen lura da albarkatun man fetur na ƙasa don tantancewa bayan da shugabannin baya suka yi murabus biyo bayan dambarwar da aka tafka tsakanin wani sashe da attajiri Alhaji Aliko Dangote. Tinubu ya fidda sabbin mutanen ne bayan da Benga Komolafe da Faruk Ahmed masu kula da sassa daban-daban na albarkatun man fetur na ƙasa suka ajiye aikinsu. Dangote ya zargi Faruk Ahmad da barin ana shigo da kayayyakin man fetur da aka yanke musu farashi wanda ke kawo barazana ga matatun mai na ƙasa ciki har da matatar man sa ta Lagos da ake samun gangar mai 650 a kowace rana wadda ita ce mafi girma a Afirka. ranar laraba dangote ya mika takardar tuhuma kan faruk ahmad ga ɗaya daga cikin hukumomin da ke yaƙi da wadaka da tattalin arzikin ƙasa icpc a nasa ɓangaren kuma benga komolafe wanda ya fara gwanjan filayen man fetur a kwana-kwanan nan ya kaura da dangote saboda gazawarsa wajen ɗabbaka dokar da za ta buƙaci kamfanonin mai su fifita matatun cikin gida Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. A karan farko kudaden shiga da ake samu daga wasu ma'adanai ya zarce na diamond a Namibia a cewar sashen haƙar ma'adanai ta ƙasar a inda hauhawar farashin gwal da na uranium suka ƙara ingiza kudaden da ake samu. A da Diamond ke ba da babbar gudunmawa wajen cika asusun ƙasar da kuɗi, inda yake kashi 30 cikin ɗari na kuɗaɗen da ake samu daga kayan da ake fitarwa, amma kamfanin na Diamond ya fuskanci raguwar farashi tun tsakiyar shekarar 2022, yawanci saboda karbuwar da duwatsun ado da ake ƙerawa da injina suka samu. Kudaden haraji da ake samu daga Diamond a wata shida zuwa watan Satumba ya faɗi da kashi 79 cikin ɗari, bayan da ya faɗi da kashi 49 cikin ɗari a shekarar da ta gabata, a cewar Ma'aikatar Amsar Haraji ta ƙasar. Magoya bayan Shugaba Kais Sa'id na Tunisia sun yi gangami a babban birnin ƙasar ranar Laraba, inda suke kiran 'yan adawa da suna maciya amana. biyo bayan zanga-zanga da aka yi ta yi a tituna a makonnin baya-bayan nan da ke nuni da ƙarin tsami a bambance-bambancen siyasa. Wannan gangami na 'yan adawar siyasa ya zo lokacin da ake tsaka da matsalar tattalin arziki da ya haifar da hauhawar farashi, ƙarancin wasu kayayyakin buƙatun yau da kullum da kuma rashin ingancin gwamnati abin da ya haifar da fushin al'umma. Ƙungiyoyin kare haƙƙi sun zargi Shugaba Said da yi wa 'yan adawa ƙarfa-ƙarfa, inda suka ce yana amfani da kotuna da 'yan sanda don rufe bakinsu. Said ya ƙaryata wannan zargi inda ya ce yana tsabtace ƙasar ne daga maciya amana da kuma gurɓatattun manyan mutane. Masu zanga-zangar sun taru a birnin Tunis suna ɗaga tutocin ƙasar suna rera taken goyon baya ga Sa'id wanda suke cewa yana ƙoƙarin magance almundahana da kuma gurɓatattun manyan 'yan siyasa. Sun zargi 'yan adawa da neman kawo hargitsi a ƙasar inda suka ce maciya amana ne suna cewa mutane Sa'id suke so muna bin goyon bayan shugabancinsa da mulkinsa. To a gaida sau da kabir da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu shiga babin rahotanni. Samar da fahimta tsakanin mabiya addinai mabambanta shi shine kaɗai hanya da za a iya samar da zaman lafiya. kamar yadda masana da mahalarta wani taro da aka gudanar a garin Kaduna jiya suka tabbatar. sabuwar ƙungiyar samar da sulhu ta arewacin ƙasar ta gabatar da taronta inda suka yi bayani mai tabarai a bayan taron wakilinmu isa lawal ikara ya halarci taron ga kuma rahoto da ya haɗa muna rashin jituwa tsakanin mabiya addinin musulunci da kirista da kuma maganar matsalar tsaro da talauci dai na cikin manyan matsalolin da ke damun arewacin najeriya har ma wasu na ganin wannan ne ya sa shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar aikiwa da sojoji yankin na arewacin nigeria da sunan yakar 'yan ta'adda. Sai dai shugaban wannan sabuwar kungiya ta sulhu Dr. Hakim Babu Ahmad ya ce kungiyar ta shirya don share wannan damuwa da ke damun arewa. Mun hango mummunan banna ne da wannan rabe-raben yake mana da na addini da na harshe a arewa. idan da an yi kuskure muna nan muna nazari akan me irin kuskuren da suka yi mu gyara amma mu dai ba za mu zauna kawai Allah ya albarkace mu mun yi karatu muna da ilimi mun san inda matsalolin da suka fito kuma mu zauna mu shigo ba ba zai yiwu ba shi yasa da muka fara kuma mu yi kungiya ta musulmi kawai ko ta kirista ba muka ce mu zo tare gaba daya shugaban kungiyar kristocin Najeriya kan reshen arewacin Najeriya mai jihohi guda goma sha tara rabaran Joseph John Hayab ya ce gaske dai an riga an samu baraka tsakanin al'ummar arewacin Najeriya a baya amma yanzu an gano bakin zaren. Arewa a shekarun da sun wuce ta samu rarrabuwan kai ta samu tashe-tashen hankali da yawa wanda kowa yana hushi da wani. To mu muna koyar da maganan Allah Bible ya nuna mana babban aikin da Allah ya bamu shine na yin sulhu domin yin sulhu shine mafi alheri ga duka mu arewa. Idan wasu ne dama sun cusa rayoyin domin a yi fitina to kagan su ya kare tunda muna so mu zo na tare mu gyara mu domin ba mu gina arewa dukkan mu ne za mu cutu idan wuta ya tashi yawa arewa baka da inda zaka je shi yasa mu kungiyar krista mu yi na'am da bukatan da ke akwai na yin sulhu. Babban sakataren kungiyar jama'at nasarar Islam na ƙasa Farfesa Khalid Aliyu Abubakar ya ce Arewa ta gane ciwon da ke damunta kuma ta shirya shan magani. Da ana zaune ne cikin 'yan uwantaka da kuma kyakkyawan makautaka da taimakekeniya da kuma zaman lafiya to a cikin tafiyar sai aka samu tasgaro to yanzu lokaci ya yi da aka fahimci haka dama in ka fahimci cewa kana da rashin lafiya to kusan ka samu magani to yanzu an fahimci akwai rashin lafiya cikin zaman yanzu a yi magani kuma in Allah yadda za a yi magani don mu zo mu zauna tare ba wani wanda zai zo ya warware mana wannan al'amuran sai mu ya mu ba Makauta muke tare muka yi makaranta tare aka yi abubuwa don haka mu dawo da wannan. To shin ko me ya bambanta wannan sabuwar kungiyar sulhu ta 'yan arewacin Najeriya da sauran kungiyoyin da aka dinga kafawa a arewacin Najeriya da irin waɗannan manufofi? Rabaran Joseph John Hayab na cikin jagororin wannan sabuwar kungiya. Bambancin na yanzu shine a wannan tafiya na yin sulhu akwai kan a ciki akwai jna a ciki akwai arewa consultative forum a ciki akwai northern elders forum a ciki akwai kowane dan arewa a ciki ana wakilcin juna mun lura da kowane kungiya da take fada a jiya arewa mun ce zo zo zo zo domin mu gyara matasa mu gyara tsofi mu gyara mata mu gyara kowa da kowa yankin arewacin najeriya dai ya sha fama da rikice-rikicen addini da kabilanci wanda wasu ke ganin matsalar tsaron da ke damun yankin ma ana shafa mata addini da ƙabilanci duk lokacin da 'yan ta'adda ko 'yan bindiga suka kai harin kashe mutane. Kuma yanzu abin jira a gani shine shin wannan sabuwar kungiya za ta iya magance wannan matsala da ta ƙici ta cinyewa? Isa Lawal Ikara, GTA Hausa daga Kaduna a Najeriya. To daga batun zaman lafiya sai na jin kai. inda mai ɗakin shugaban Najeriya ta yi aike da tallafin kayan abinci da kuɗi zuwa jihar Borno. A wannan lokaci da ake shirin bikin Kirsimeti da sabuwar shekara, ta ce taimakon zai taɓa rayukan al'umma da dama. Wakilinmu a birnin Maiduguri Ibrahim Mustapha na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. a yayin da kayakin abinci ke daɗa saukowa a Najeriya duk da kukan rashin kuɗi da talakawa ke yi. Uwar gidan shugaban Najeriya Sanata Rami Tinubu ta gabatar da rabon kayakin abinci ga musulmai da Kirista a jihar Borno. Uwar gidan shugaban Najeriya ta samu wakilcin uwar gidan gwamnan jihar Borno Dr. Falmata Babagana Umara Zulum inda aka raba wa iyalai da dama kayakin abincin da nufin saukakawa talakawa. Mutane da dama ne suka ci gajiyar wannan tallafi inda musamman mabiya addinin Kirista ke bayyana farin cikin su da samun waɗannan tallafi duba da karatowar lokacin bukukuwan Kirsimeti. Wasu da suka samu gajiyar tallafin kayan abincin sun bayyana farin ciki tare da yabawa gwamnati kan kokarin ganin tallafi ya iso gare su. mun gode Allah ya saka Ubangiji ya bude hanyar da ya fi wannan kuma muna mishi addu'a muna sa shi shiga addu'a Allah ya yarda zai zama shugaba a Nijeriya Ubangiji Allah ya tameke shi. Zan ci yiwa sati nawa ban ci abinci ba yiwa ya dami ne ga zan Kirsimas a kai n'a sai zan ci ne ba zan siyar ba ban da kudi ma ban da komai zan siya abinci Ubangiji Allah ya tameke shi ya tameke mu. nan gaba zai zama shugaba kasa ban gwamna kuma matan shi kuma ya tamake mu shi bai tamake mu ubangiji Allah ya tamake su duka zan ci zan sha ba zan tagumi ba ga kudi ga shinkafa Allah ya saka mishi muna yin godiya ga matan Tinubu president and our uh, first lady Mrs Zulum we want to appreciate God for all that he has done for us da farko zai yi ma Allah madaukaki godiya wanda ya shimfiɗa shugabanni daga har kasa zuwa nan jihar mu Borno borno ina yi ma matar shugaban kasa sinator oluremi tinubu wanda allah ya sa zuciyanta tausayi da jinkai da ta sa muka haɗu ina cikin waɗanda aka sa ma dariya daga cikin zuciya har ba fuska ba domin a yi mana wannan babban tallafi ta wuri mara baya na ita babban mamanmu matar gwamnan namu professor baba gana umara zulum sunana christiana haruna daga federal locus kai ban san wani irin godiya zan yi ba gaskiya godiya na ya kasa saboda na duba sama da duba ƙasa na ce alherin Allah bata da iyaka saboda abinda Allah ya shirya maka mutum ba zai hana maka ba abinda kuma Allah bai baka ba mutum ba zai baka ba wannan Allah ya shirya mana ubangiji Allah ya taimaki wanta bayar ya buɗe mata hanya fiye da haka ya taimake ta duka yanzu haka dai jihar Borno na fama da tashe-tashen hankula da rikicin Boko Haram da ya ɗebi tsawon shekaru tare da asarar rayuka da dukiyoyi shugaban mabiya addinin Kirista na ƙasa reshen jihar Borno Reverend John Bakeni ya bayyana dangantaka ke tsakanin musulmai da kirista inda ya bayyana cewa hare-haren boko haram ya shafi dukkan addinan biyu ta bakinsa dukkan mu wani addinai guda biyu din nan mu zaman tare yadda za mu haɗa kai za mu guji duk abubuwan da za su kawo mana wani rarrabuwa duk wanda ya sani musamman abin boko haram din nan ya shafi kirista da musulmai so babin da za mu zanna muna musu a wannan kirista ko kuma wannan babu ya shafi duka ibrahim mustapha gta hausa amurka ke magana daga maiduguri Kada dai a sha'afa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu sauraronmu mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu. a cikin shirin namu na wannan makon za mu duba wasu daga cikin hanyoyi da masana ke ganin cewar idan za a bi su to babu shakka Najeriya za ta yi daidaito a fannin ilimi da sauran kasashe da suka ci gaba a faɗin duniya. Farfesa Sani Ahmad Yauta, shugaban jami'ar jihar Gombe, wanda kuma mawallafin littafin da aka yi wa take da sauyi da tsare-tsare wajen tafiyar da makarantu. akan manhaja da ta yi daidaito da tsarin ilimi na Najeriya. Wakilinmu a jihar Gombe Aliyu Balagirangi ya tambayi farfesa ko taya wannan binciken nashi zai tallafa wajen ciyar da ilimi a ƙasar baki ɗaya? To mu kasan mu a yadda tsarin jami'a take kana aiki a jami'a sannan kai ya kamata ka zama marubuci ne ya zama kuma kana kana yin research ka gano menene matsaloli da yake addaban mutane sannan kuma ka yi ƙoƙari ka ga kafi da wata taswira haka wanda mutane za su jinguna a gari saboda su fahimci a matsalolin da suke addaban su misali kaman ka sama musu wani kaman mafita ne a cikin matsalolin da suke tattare da shi so in ka duba shekaru da na ɗauka ina koyarwa a cikin jami'a na lura na gane akan cewa lalle lalle akwai bukata na rubuta takaddu wanda ya dace da mu a matsayinmu na ƙasa najeriya arewacin najeriya afirka ba wai takardun da suke zuwa mana daga ƙasashen waje ba so dole in muka yi ilimi din sai mu zo kuma mayar da ilimin namu wanda zai amfane mu mu a kanmu so shekaru da yawa cikin area na dai da nake na lura na gane yawancin takaddun da muke amfani da shi wurin koyar da ɗalibai a jami'oyinmu yawancin gaskiya babu takaddun da aka wallafa wanda ɗan najeriya ya wallafa sannan kuma yake magana akan matsalolin da suka shafi harkan gudanarwa na ilimi a najeriya so yana ɗaya daga cikin ba wai babu gaba ɗaya ba ba su suna da karanci ne yawanci mm. so sai ka ga in an zo in za mu je mu tura yara library su je su yi assignment ko wani abu yawancin abubuwan da suke samarwa shine za ka ga abubuwan da ya shafi ba najeriya ba abubuwan da ya shafi duniya gaba ɗaya da kuma wanda ya zo daga western world to sai su kawo so sai muka ga ya kamata a ce gaskiya mu yi hoɓasa mu yi domesticating wannan ilimi din saboda Uh, ya amfane mu kuma ya amfani mutanenmu zai ba da gudunmawa wurin ci gaban ilimi to kasan shi harkan mulki da tsare-tsare na harkan ilimi yana da muhimmanci sosai balma a ce a shine ginshikin tushen da ake ɗaura ilimin gaba ɗayansa a kanta saboda in ba ka samu mutane sun gane akan cewa ga yanayin yadda za a koyarwar da kanta mu masu ilimi akan harkan shugabanci da tsare-tsare koyarwar da kanta muna nuna wa malamai yadda za a koyar din da kuma yadda za a yi arrangin wayansu abubuwan da ya kamata a yara su sani a aji ne a wurin kwanansu ne bayan sun bar cikin makarantar ko kuma suna cikin makarantar ma gaba daya dole shi wannan muna tunanin akan cewa in dai har aka ba da muhimmanci a gare shi sai ka ga mutane sun amfana sosai more especially ɗalibai da kuma malamai ɗin ita harkan ilimi tana son tsari ya kamata akwai tsari yadda ya kamata a yi shi in ka dubi takardun takardun da na rubuta din a yanzu haka yana da uh, chapters guda goma sha ɗaya kowanne kuma yana magana ne akan abubuwan da ya shafi bangaren tsare-tsare da leadership da kuma eh, yadda za a horan da yara da yadda kuma za a yi keeping a record da kuma yadda za a yi inspection da supervision da quality assurance ilimi mai inganci duka takardan ya, ya ta'allaka ne ga wayannan abubuwan kuma mun rubuta shi ne saboda mu a zaton mu yanzu muna gani kaman ana dan samun koma baya wurin gabatar da ilimi din da ba da ilimi din wa yara to muka tuna muka ga muka ga ya kamata a ce su malamai mu an karar da su su ainihin su shugabannin da suke jagorancin da principal ne da headmaster ne da ko malami ma shi kansa mu an karar da su mu ce musu to fa yadda abubuwan suke so da za su ankara a gyara da yaddan Allah ranka dai da irin wannan tsare-tsare a matsayin ka na wanda ya kai matakin farfesa a tsarin ilimi ya kake ga makomar ilimi a Najeriya e wato makwarmar ilimi a Najeriya a gaskiya mu dai yadda muka hango ta duk da dai mutane suna ta cewa ilimin yana da taɓarɓarewa bara ma a mahangan ilimi dai muna hango akan cewa akwai ci gaba insha Allah nan gaba harkan ilimin zai gyaru saboda yanzu mutane sun fara ganewa akan cewa ilimi shine tushen arziki wa ƙasa sannan kuma gwamnati ta fara ɗan ƙoƙarinta iya ikanta sannan mutane ma sun fara kokari mutane suna zuwa su koyo ilimi a wurare daban-daban su dawo gida sannan su su ba da gudunmawansu wurin wurin tafiyar da harkan ilimi a najeriya to alhamdulillah yanzu za ka ga yara suna tasowa za ka samu kashi saba'in cikin ɗari za ka samu suna yin abin da ya kamata su yi abin da ya kamata su sani a lokacin da ya kamata su san shi suna saninsa to haka da haka ne muke mu muke gwadawa mu ga cewa lalle lalle ana kyautatawa gaba zato eh, insha Allahu abun zai yi zai yi kyau Allah yadda ba da ma dai kasan akwai wayansu yan yan abun nan da ba rasa ba dai mm, yanzu yan problems here and there mm, to ran gidi da karshe mm. menene fatanka wurin ganin yara masu tasowa din sun ƙara mai da hankali akan ilimi din don ganin cewa su ne shagabanni a nan gaba na gobe hmm. da za su zo su rike duk wani matakai da hmm. yanzu haka wasu suke rike da shi kasan shi ba da ilimi yana da akwai mutane da ya kamata suna ba da gudunmawansu daga gida akwai iyaye daga za su makaranta akwai malamai din da kuma shugabannin malamai sannan akwai gwamnati so ya kamata wayannan eh, mutane uku din ko kuma wayannan matakala guda uku din kowa ya zamana yanayin abun da ya kamata ya a lokacin da ya kamata ya yi iyaye ya kamata su lura da yaransu suna ba su tarbiyya mai kyau sannan su dan ɗora su akan abin da ya kamata su ɗora su akai sannan kuma in yaran sun zo cikin makaranta su ma malamai da kuma su um, shugabannin makarantar su tabbatar akan cewa yaran suna ba su ilimin da ya kamata su ba su a wannan lokacin sannan kuma gwamnati kuma ita matsayinta na gwamnati ta bada wannan wannan fili da kuma kayayyakin da ake bukata da malaman din da duk abubuwan da ya kamata a bayar din su gwamnatin su tabbata su bayar to inda aka bada wannan inda wayannan abubuwa guda uku suna suna aiki a yadda ya kamata su yi aiki to insha Allah yaran mu za su samu ilimi mai inganci sannan kuma ilimi a lokacin da ya kamata su samu ilimi za su same shi da yardan Allah. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da muke tafa da shi kenan a cikin shirin a wannan makon. sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin namu Aliyu Bala Balagirangi da kuma Farfesa Sani Ahmad Yauta da ya bada tashi gudunmawa ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kasance lafiya. Bissalam. Yanzu kuma ga labaran wasanni. Ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar Faransa Paris Saint-Germain ta lashe kofin zakarun nahiyoyin su a ranar Laraba da ta gabata Doha a kasar Qatar. PSG da ke karawa da Flamengo ta ƙasar Brazil ta yi nasarar lashe kofin ta na shida ne a wannan shekara ta 2025 bayan an yi ɗauki ba daɗi na tsawon mintuna 120 tsakanin ƙungiyoyin biyu kamin a warware zare da abawa a wannan kwambalar a daga kai sai gola inda mai tsaron gida na PSG Matvey Safonov ɗan ƙasar Rasha ya hana kwallaye hudu shiga ragarsa. abinda ya sa aka tashi biyu da ɗaya ƙarƙashin nasarar PSG gaban Flamengo ta ƙasar Brazil. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Faransa PSG ta zama ta uku a duniya da ta lashe kofuna shida a shekara ɗaya bayan FC Barcelona ta ƙasar Spain a shekara ta biyu da tara a ƙarƙashin jagorancin Pep Guardiola sai Bayern Munich ta ƙasar Jamus a shekara ta biyu da ishirin a ƙarƙashin Hansi Flick sai kuma a wannan shekara ta biyu da ishirin da biyar mai shirin arewa Paris Saint-Germain PSG ta shiga wannan wannan tarihin dan wasan kwallon hannu na kasar spain kuma na daya a duniya na tennis carlos alcaraz a wannan laraba da ta gabata ne ya bada sanarwar raba gari da kocinsa jean carlos ferrero mutanen biyu sun da share shekaru bakwai suna aiki tare da ya kai dan wasan na tennis lashe gasa masu yawa a duniya a dai bisa shafin kafofin sadarwa na zamani ne carlos alcaraz ya ba da sanarwar rabuwa da mai horar da shi a wani mataki da bangarorin biyu suka amincewa juna cikin ruwan sanyi sai dai sanarwar ba ta yi bayani ba game da dalilan da suka kai bangarorin guda biyu daukar wannan matakin ƙungiyar kwallon kwando ta san antonio ta kasar amurka ta kasa kai labari a wasan karshe na kofin nba a washe garin laraba da ta gabata inda kungiyar ta victor wanbanyama ta shaka shi gaban takwarar ta new york da ci 124 har ko so hudu a karawar kungiyar ta san antonio ce ke jan zaranta kamin daga bisani new york ta jice mata shi ko dan wasan damben boxing din nan dan kasar amurka terence crawford a yau ne ya bada sanarwar cewa ya yi ritaya dan wasan na boxing mai shekaru 38 a duniya ya lashe kamben duniya guda uku na aji daban-daban hasalima a wasanni 42 da halarta ya lashe gaba su ciki ko hadda nasara so 30 31 a bugun kawo ko kuma bugun kawo yuka haruna mamman bako na birnin kwanni gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga sau da kabir da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Aƙalla mutane goma sha biyu suka rasa rayukansu yayin da kuma aka yi garkuwa da wasu uku lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai farmaki wajen haƙar ma'adanai Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya tura wa Majalisar Dattijai sunayen mutane biyu da za su shugabanci sashen lura da albarkatun man fetur na ƙasa don tantancewa bayan da shugabannin baya suka yi murabus biyo bayan dambarwar da aka tafka tsakanin wani sashe da attajiri Alhaji Aliko Dangote. A karon farko, kuɗaɗen shiga da ake samu daga wasu ma'adanai ya zarce na diamond a Namibia, a cewar Sashen Haƙar Ma'adanai ta ƙasar, a inda hauhawar farashin gwal da na uranium suka ƙara ingiza kuɗaɗen da ake samu. Magoya bayan Shugaba Kais Sa'id na Tunisia sun yi gangami a babban birnin ƙasar ranar Laraba, inda suke kiran 'yan adawa da suna maciya amana. biyo bayan zanga-zanga da aka yi ta yi a tituna a makonnin baya-bayan nan da ke nuni da ƙarin tsami a bambance-bambancen siyasa. Wannan gangami na 'yan adawar siyasa ya zo lokacin da ake tsaka da matsalar tattalin arziki da ya haifar da hauhawar farashi, ƙarancin wasu kayayyakin buƙatun yau da kullum da kuma rashin ingancin gwamnati abin da ya haifar da fushin al'umma. Ƙungiyoyin kare haƙƙi sun zargi Shugaba Said da yi wa ‘yan adawa ƙarfa-ƙarfa, inda suka ce yana amfani da kotuna da ‘yan sanda don rufe bakinsu. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan sanyin safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. karfe da 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Sauda Kabir da ta taya ni gabatar da shirin. Da ilahirin sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke fatar ku wani lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. Bis